a yayin wani taron manema labarai ne da haɗakar ƙungiyoyin horar hular suka kira a can babban birnin yamai suka bayyana ma manema labarai sabon gungun ƙawancen da suka ƙulla da ya kumshi 'yan ƙungiyoyin horar hula da kuma ƙungiyoyin ƙwadago na ma'aikatan ƙasar Nijar. A lokacin da suke hira da manema labarai sun bayyana dalilansu na ƙirƙiro da wannan gungu da kuma irin muhimman ayyukan da za su yi a nan ƙasar Nijar. Kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin farar hula ya shaida ma manema labarai. akwai abubuwa da yawa daga wakanuwa a cikin kasanmu waɗanda abubuwa ne waɗanda ba su da alkawali da ciya a tsaya ai demokradiyya ta fi layi. shi ne ne ne wannan abubuwan na ɗaya in kun ka ɗoka mutane suna rubda ciki da arzikin ƙasa da sunan siyasa suna rubda ciki da arzikin ƙasa da sunan eh, eh, eh, iko suna ribdi cikin da arzikin kasa saboda suna dibin kasa tasu ce daga su sai su kingin 'yan kasa ba su da wani inci na biyu kuma mun ka tunar da su da ciya dokoki na majalisar ɗinkin duniya da ciya na ƙasashen waje da nijar ta sa ma hannu sun kare demokaradiyya bisa tafarki na gaskiya tafarki na ciya ire-iren wannan karan tsaye da aka yi ma demokaradiyya ba gaskiya ba ne a tsaya a bisu to bisa ga wannan na mun ka ce eh, mun ɗauki alkawal da cewa waɗanga ƙungiyoyin da mun ka zo mun ka taru mun ka kawo ga ƙungiya za mu aiki saboda demokradiyya ta tabbata ƙasar mu Niger za mu aiki saboda adalci shi tabbata ƙasar mu ta Niger a gefe guda kuma sabon gungun kawancan na 'yan horar hula da kungiyoyin kwadago sun yi kira ga dukkanin 'yan ƙasa masu kishi na su kawo tasu gudunmuwa ganin an yi gwagwarmaya na tabbatar da mulkin demokaradiyya a faɗin ƙasar Nijar. Kuma za mu aiki da cewa duk wanda ya zamanto yana da kishin ƙasa, na da eh, imani da cewa ƙasanmu ya kamata a zo a kama babu wani ɗan siyasa na adawa ko ko ɗan siyasa na masu iko. to muna buɗe hannu biyu muna karɓa mutane duk wanda ya zamanto wannan aiki na zai zakwa shi tare amma akwai amma waga kungiyar da mun ka kawa ba kungiya ba ce wadda ɗan siyasa zai dibin zai amfani da ita su tabbata da cewa mu ba mu tare da ɗan siyasa na adawa ba mu tare da ɗan siyasa na masu iko ko ku wani ɗan siyasa can gaba a mu ma 'yan ƙasa ne na nijar kuma mun kawo ƙungiya saboda wadda doka ta ba mu incin mu ka taimakon wadda ƙasar mu za a gina ta bisa tafarki na demokradiyya tafarki wanda babu Eh, cin eh, zaluncin arzikin ƙasa ta farki wanda ya zamanto mai karya a bashi karye shi mai gaskiya a bashi gaske shi ƙungiyoyin farar hula a ƙasar Nijar dai na fama da tarin matsaloli ganin yadda da zaran sun bayyana rashin jin daɗin su game da wani abin da ke faruwa a cikin ƙasa sai magabatan jamhuriya ta bakwai su ɗauki matakin liƙe su a gidan kaso ko da kuwa ba su aikata wani laifi ba dalili kenan da ya yasa ƙungiyoyin na farar hula suka girka wannan sabon gungu karshen rahoton kenan daga birnin da magaram mamman sani umaru labaran libati